a nan inda muka kwana biya nan na wanda shi ne ba da Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya taimake mu Allah ya sa mu kashi mai kyau Allah ya sa sana makomin mu ya mu Allah ya taimake mu ko mai aikin banza Allah ya rama ta tashi ayyuka fa inna rabbaka ya'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم عدلا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونفعه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تقصوا فتاب عليكم Ọ̀lẹ́mọ̀ ńlá tó tó pàtà dáàlá ẹ̀kùn tọ̀tọ̀rọ̀ ohun máa bẹ̀rẹ̀ sára nínú ọkùnrin àwọn. ya ń sàrẹ́kùn mẹ́rin kún mẹ́rin

حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم jiya idan ba ku mance ba sura ta fara da cewa da gidan mu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha muslimin qum al-layla illa Da yau kuma abin nan tura ta ce inna rabbaka don ya Allah ubangijin ka ya sai annaka takuma adana abin nan da aka ba ka umarni yi shi takuma adana mai sulukin sai ana tsayuwa wato mafi karanci daga sulukin ne sulukin ne na dare wa nisbahu da kuma rabi ne wa sulusahu da kuma sulusu ne in nisbu wato abin na adab ala adana wa qura'a bil jarri wato wa nisbi wato nisbi bil jarri adaban ala sulusi abin na sulusi ne wa qiyamu kadhalik wato Allah ya ce annabi ya yi abin da Allah ya sace. Hakika Allah Ubangijinka ya sani da aka ba ka umarni na kiyamun da kayi kama wanda aka umarce ka wato kayi tsayuwa ga dare kayi abin da ya kamata ka yi wato na wa ma umar ya aikata irin abin da aka umarce shi a wala sura farko sura wada ya fato ne na na ma'asa kuma da wasu jama'a cikin wani da aka tare da kai Allah ya sani wani tsayuwa ka ka an ka tura masa to sabon zama sun yi kuma sun yi wannan aiki da aka tura

kafai sun ga annabi na ta sallah babu iyaka kuma suka kama sallah babu iyaka ka'ida ce ta Allah da duk mutumin da ya kaso ya ɗauka sai ya haɗa shi ga ibada wato ibada sosai haka sai rika ibada da kyau domin Allah na da ya ɗauka shi saboda haka Allah ya subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi da wannan sallah kuma da shi da abokai ne sun yi haka littafi wato don koyi da annabi yana wa man kana la da dari kam sallah cikin safai akwai wanda ba ya iya gane a daren da ya sallata rabi na ko kashi guda cikin uku akwai wanda bai gane wa kan ba ke min bai gane abin na nawa na yan rage awa na wajen ta rage ga dare saboda haka wa ɗaya ya kashe shi ba ne kun sallai da kullum cikin safai akwai wanda bai gane rabin dare bai gane wanda ba rage don haka sai shi tsayuwa gabaɗin da duka da yake ya dan ya zama ya kewaye wato mai kewayo ga abin da aka so shi aka musa ba annabi sun ce ya A hatta in ta bakar aka damu a hankawa wanda sun ka kukkura sun yi tsayi sun yi tsayi tun da daddare da rana ta baki don lokacin ma ba har da sallah ta bari ba Sun da daddare da rana ta baki an kama sallah ba a bari sai tsari hatta in ta bakar aka damu a hankawa wanda sun ka kukkura abin na na tafiya au akasar wato sanata sanata au akasar sun yi wannan aiki shekara ɗaya shekara ɗaya sannan ba su ba su ba aka tabbata wato wannan ka'ida ce ta Allah ga wanda yake tarbiyya yana so ya bashi ya ɗaukar da haka Allah ta'ala Allah ya ce wallahu yughfiru da Allah shi yake kada dare ya kidaye shi wannan hali da yake alima Allah ya sani an mahabba min al-thaqila wa isma ai annahu Allah ya sani kalma annahu dan to Allah ya sani ba ku ya yake da kai ai Allah ba ku ya yake da auren gari da kuma fi ma ya yi kiyama dan ku tsayu da ko awa nawa ya wasan wajibi a kan gari ba ku ya kiyayewa Allah ya sani illa da kiyama kan da tsayuwa da dukkan kawan dare saboda haka sun dauke da ranka ba da duka sun ka kai kiyamu ne wa zalika wannan abin nan ya auku abin nan bisa ga wata an kasa amma wa zalika shi kuwa ne cewa a yi yi wa da daddare da rana ta ba da ya sa musamman ba a bari sai tsaye amin yana kuntatawa gari wato akwai wahala gari ta ba alaikum Allah ya karbi ba gari ai raja a duk wani da Allah ya dawo gari mu zuwa ga dokar ya jama'a ya rage muku wannan aiki yanzu ko ma ta yassara min qur'ani bi salati ko karanci abin da ya sauka na qur'ani cikin sallah ai abin da yake ni ga an tsado ma ta tsara yanzu an zo ke tsayuwa tsawon dare da an ka wajabta a da yanzu abin da an ka wajabta muku dai ku tashi da dare wato kowa ya yi gwargwaron yadda yake iyawa ga an tsado ma ta tsara ai wani suka saka an sha wacce ta tarawa fil ajza'i salata wannan an kai da juz'i uku na dare wato rabi ne ko sulusaini ko kuma akalla min zalika to yanzu wannan wajaci an ɗauki shi ya juz'i mana dai an dawo zuwa ga juz'i guda na dare wato yanzu sai ku dawo ku jira abinda kowan ku ka iya ita dai kiyamar laili har abada ba a dauke ta gaba ɗaya ga mutane sai dai ana cewa kowa ya yi gwargwadon yadda yake iyawa wata ya ce kuma zai wannan hafin jiza wannan jiza da ba da aka ce kuri ba shi ma wajabci ne na jiza a yada an doke an sha ne wajabci ne ke wasu ne sarawa da kamta da an ga wajen kalloli guda ne marmara da kirkira a ke a salatu na suna da aka ce maka kuma ce tsara nuna sarari wanda aka ne ke zalla a hannun iya ya wato ana ne a salatu a tsalla sallah kanta suna abin na min itilaki a jinsi ala kuli na itilaki jinsi wato a kan kuli da haka an ce mu ba ku yi karatu da kuka iya alhali sallah a kan yi ta da kuka shi karatu wannan shi ne abin da ake wa wa hadhihi tarbiyya wannan tarbiyya ta kun da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamin ya azama aiki ko ya azama kiyama sai ya yi ta sallah babu iyaka da shi da sahabbai ne wannan tarbiyya wato bi haƙƙin nabi sallallahu alaihi sallam ga haƙƙin annabi wa tabi da sahabbai ne ne na farko wa bi da ulama da wannan fatawa malamai suka ce wajibi na ga annabi da sahabbai ne na farko wa huwa zahiru kalamin shafi shine zahirin maganar imam shafi ya a risala cikin littafi ne risala alim Allah Allah ya sani an mahabbatu min sayyida Allah ya sani annahu sa'a minna an yakun minkum madda cikin ku za a samu wanda ba su da lafiya wato Allah ya sani cikin ku za a ba su da lafiya wa akaru ne da kullu da wasu kuma suna suna tafiya ta yawo wato kasuwanci ne kasa kai sabu ne ya tafi na fadala suna nema ya tafi na fadala suna nema daga farala Allah wasu wasu abin da yadda aka ɗauki wajen cin yawon daidai da tsawon gare saboda wasu jama'a suna fita da rana su tafi abin nan wajen kasuwanci su yi kasuwanci don su kama abinci saboda haka ina an ce sai sun kwana tsaye kun ga watakila ba za su iya ba ina an ce sai sun kwana tsaye watakila ba za su iya kasuwanci ba saboda haka Allah ya ce wa afaru ne ya tabu ne sun fara da ayyatar suna min rizki suna nema daga arzikin Allah da tijara da tijara wa kasuwanci ko da hannu wannan ta wa afaru ne wasu kuma yuqatiluna fi da suna zuwa jihadi saboda Allah wa kullum min al-birri salata kowanne daga cikin jamfin guda biyu a guda uku wayancan da ba su da lafiya da waɗanda 'yan kasuwa da masu zuwa jihadi kuma uku ka ya shigo alayhim ma kira abin nan da aka ambata na tsayuwa tsawon dare wato yana washe su kwarai da fi tsiyamun laili da tsayuwar dare a kwafi ba a nan za ka aka sauƙaƙa musu fi tsiyamun ma ce sarfi an ka ce an sauƙaƙa musu kowa ya tsayi da abin da ya sauƙaƙa gare wa lauƙi raka a ɗaya ko da raka a yanzu ko da raka a ɗaya ka iya tsiyamun laili in kai raka a bayan ta yi kwana ta tashi ka yi raka a ya yi amma ka sani wanda ya raka a uku ya nisa wanda ya raka a hudu ya yi mai raka a wanda ya raka a biyu ya yi mai raka a wanda ya yi mai raka a goma ya yi mai raka a biyar wanda ya yi duk wanda ya kwana da ko raka nawa ya tsara ko gwargwadon tarawa sai gwargwadon lada shi dai duk sa'an da kai sujuda ɗaya an gafarta ma zunuban da kamar kuma sannan an yi an rubuta maka lada kuma sannan an ɗaukaka maka daraja ya danganta ga abin da ka iya fito makanka da ta an kai ya danganta wani rabo na wurin bida wani ko mai kokari na wani zai iya zanawa ya fi salloji yanzu wa da kokarin yau wani kama hasan Ah, kama ah, abin na na Hussein ibn Ali kama abin na na Ali ibn Hussein Hussein ibn Ali kun shi da ranar kamin marici ya na bi da rasa a da ranar kamin marici to wani kamar shi yake shi ɗan gidan manzo Allah na sallallahu alaihi ko da ta duk hanyar da manzo Allah ya bi suna iya bin da yawa daga cikin hanyoyin saboda haka da rana kawai ni ya je gona kami ya taso da gona wajen aiki ya kai na fila raka a to kun ga wani na iya wani wani kokari gare wani kora gona wani garin kai yanzu bai samu raka a ko goma sha biyu bai bai samar ya ce ya yi ko da raka a goma sha biyu ba a samu gari ba saboda haka wani rabbona wani ko mai kokari na wani ko rabbona wajen addini amma wajen da dafa tun da yi da ya za yanzu haka bai dawo ba yanzu haka bai dawo ba sai bayan shi a yanka dawo amma ga addini yanzu haka ba samar da abin nan goma sha biyu gare ba ga al'adar sai Allah ya gabarta mana kowa da irin kokari ne ka gudanar da ayyuka da ayat cikin wannan aya abin nan bayyana Allah ta'ala da rajulul mujahid Allah ya bayyana darajar masu jihadi kun ga cewa wa akharuna wato wasu ya dirbu na fil'ar suna tafiya cikin ƙasa ya tabu na mai wata da dare suna ya da tafana da zai fara magana masu jihadi sai ya fara magana 'yan kasuwa yace wasu kan 'yan kasuwa ne kuma sukan fita su sau kaya don su kawo su sauka kama al'umma da dura wasu ko jihadi suka zuwa sun tafi Allah a nan ya bayyana cikin alkur'ani dan kasuwa in dai saboda Allah ya ka kasuwanci ne ba don tsada ba ladar da ya ka samu shakar ladar da masu jihadi fi sabilillah in dai yana kasuwanci ne dan Allah yana wa mutane nasiha za ka yake bayyana Allah ta'ala Allah ya bayyana darajar mujahidi darajar masu jihadi wal muqtasibina da masu gada da mali dukiya har halal da da dukiya ta hanyar halal le na baka ki annabi da dukiya bai ya ce ta kai wa iyali da iyali da bil ihsan da kyautatawa wa kana hada dalilan wannan bayani na Allah dalili ne mai karfi ala anna kasabal mali fi manzilatil jihad wato zuwa ga dabbobi matsayin jihadi in dai mutum ya bi da kuɗin ta hanyar da Allah ya halatta kuma ya yi abin da Allah ya halatta to kamar bai jihadi لأن الله جمعه بين الجهاد في سبيل الله يا الله يا هذا كان كاسوتي الجهاد في سبيل الله كما في هذا سوري غدا يبار أمرهم كاسوتي في الجهاد قال صلى الله عليه وسلم من قال الله يعني ما من جالب يجلب الأعمى babu wani mai zuwa ya jawo abinci daga wani gari min baladi daga wani gari ila baladi ya kawo wani gari amma mutum ya sai wani wuri inda aka abinci da sauki ko inda aka kaya da sauki ya kawo su ya kawo ya sai suwa inda aka sauki sai suwa ko ya bi a wurin iri yau ne ya sayar da shi da farashin rana ce ba tare da ya yi kaji da duk wanda yake ana son kayan illa kana su inda sa ba ce matsayi ne a wurin Allah ta zama manzilatu shuhada matsayin bayan Allah da suka yi jihadi sun kai shara, matsayi ne ke ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر سنة النبي كرمت وانا آية وآخر من يدركون في العالم أبو جماعة سنة تشيئة إن قطع يبتغون من فضل الله سنة لمن فللا تكفل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله wasu jama'a ko suna zuwa jihadi fi sabilillah saboda haka duk ɗan kasuwar da zai sau kaya ya sai zuwa bisa da farashi ba tare da cuta ba babu shakka ya hau hanyar shiga a abinda kuka ganin yan kasuwan mana yi lokacin da sun ga ana buƙatar kaya sun ci su haɗa kai sai su zanna su yi mitin tsakanin su su ƙara farashi jahilci na ta kawo rawa wanda a daga hanyar aljanna ya yi kokari ya dunkule ta mai shi ta hanyar wuta jahilci an duk wanda ya yi tsada har ya kunta kawo jama'a musulmi annabi ya ce man shakka ala ummati ya Allah ba shi kofa mai duk wanda ya sanin ma al'umma ta Allah ta kanan zama annabi bai damu da ku da cikin da ku ya rufa duk wanda ya kara barashi dan ya biya bukata ta musulmi su hada cikin wahala annabi ya ce Allah ya tsananta zama inda duk annabi ya la'anin to babu wani alheri da zai sawa babu wani alheri da zai sawa to jahilci shi ka sa yan kasuwa mu suna mu. wasu suka yi kasuwanci ga kuɗi ɗaya na wani ɗan kasuwa ya mutu da zai mutu mala'ika mala'ika ya kamo shi bayan ya mutu kai mala'ika ya kamo shi an ka kamo shi an ka ɗaɗɗaure shi yana cikin wahala sosai sai mala'ika ya ce ka san wani abu da ka taɓa shi cikin abin nan cikin rayuwarka ya ce wallahi ba ba da yin ko guda da cikin rayuwa ya ce ɗan tuntuna dai ya tuntuna ya ce to sai dai yakan yi kasuwanci kuma yakan ce ma yara ne su sauƙaƙa sai sun zo wajen saiwa da wajen karfa kuɗi da wajen bashi da wajen ba da bashi asibiti in wanga alheri na cewa a sauƙaƙa to shi ne kai sai Allah daga wajen Allah aka ji magana Allah ya ce ni ni kamata na sauƙaƙawa saboda haka na sauƙaƙa mai to kai mishi aljanna dan kasuwa mai sauƙin farashi yanzu haka shi na cikin aljanna mu annan muna da dawar damu mu shi yanzu ya a yi aikin komai gaban da sarki da jama'a wajen kasuwanci da nasiha saboda ka sun yan kasuwan mu ba su gane kasuwanci hanyar aljanna na ba sai su zo suna ta haɗa kai su yi tsada ana ta yawo ko ina kaiwa ne abu ka zama ya koma ba ka san mijin ɗin da an kai ba ba ma na shi an ka ƙara musu ba wai mijin sun kai shi za ka ga duk wanda ka jagoranci irin wannan mijin da waya ka ga ya gama lafiya zaka ga biya mun cuta suna kan musu saboda Allah ya ce alfukara wa iyali wa iyali na ko kai ka kuma ba kuma iyali ka ba da kasu in kana da magani ne kana magani sai ka san Allah na iya maganin ba da iyali saboda haka shi sa kuke ganin majiya yan kasuwa shi ka mutum ya yi kuɗi daga farko da ƙarshe ya koma ko ko abin sai ne wani ya tara gidaje manyan manyan gidaje rashin rayuwa sun fi kan guda gida guda wanda yake ciki ne shi ma banki ya bashi nasiya don sun daɗe suna kasuwanci ne yan mutu sannan su ɗauka. Duk na nasiya da suka wa talakawa na ga wani ɗan kasuwa shi ya gudata ba ya faɗa min ta an kai ba na shiga cikinta na zagaya ta na gani shi ya gudana ya bi ni hawa guda guda amma mutumin ya yi kuɗi mawaka fi mai wake wake a cikin duniyar nan amma wata rana ba ta yi wurin da take gida guda bai da lariya aka ce bankunan da ya kawo a abin nan sun da da su lokaci yana da kuɗi suna su sun mallaki gidajen ga har da wani da ya fi amma yanzu ya yi mai da siya bai bin kuɗi haya sai ya mutu sannan banki ya rage kan ga irin walakanci ba walakancin da suka ba talakawa ne saboda haka yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku yi nasiha ku yi haɗin kai ku haɗa kai wuri guda bayan naira goma ku ce a mai sai naira haka. shi ya haɗin kai da aka so ba wai ku yi haɗin kai ku ce kayan naira goma a mai sai sha biyu ko sha uku wannan haɗin kai mun ne kuma kowa akwai bashi ba shi Allah ya halaka shi Allah ya gafarta mana amma idan za ka zama mai nasiha kai da mai jihadi guda ne. Wakalin da Masaudin, a yau ma rajulin kowane mutum jalaba shai'a ya jawo kaya min madinatin daga wani gari min mada'irin musulmi da cikin garuruwan musulmi sabiran yana mai hankuri da riba ya kaɗan mota tiban yana mai fitar lada sana'a ne wa ba a hudu tsiri yau ne ya sai da shi farashi yini ne bai yi kashi ba da hudu inda Allah manzilatu shahada yana da matsayin masu shahada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala bayan masu wuri ya faɗi wannan fakara sai ya karanta wa aka nuna ya dare gole fil'afi yadda gole fil'afi kuma ba da zalika nan suka wuzu kiyama mata ya tsara sannan daga baya wajabtawar nan da an cewa kowa ya tsayi fakara kuma sai ya tsara wajabce sai aka ɗauki ya dawo masa na aka ragewa amma ba a na aka ɗaukewa ya dawo kaɗan kaɗan yana dawowa abubuwa na ƙara sauki wato wasu salawa da kalmi da salloli ce da aka sauka sai aka ce to wajen cin kiyamun laili ya taso ya dawo da wajen cin kafar su salawa wata marar hukumin na dani ba hukuncin musahabi zan shi ya har yanzu kiyamun laili musahabi har yanzu kiyamun laili sunna ce musahabi da kaulin ta'ala bakara umma fi saramin ku karanci abin da ya saukaka wato kama ta zama kama wanda ya gaba wato ku yi kiyamu ne shi ma sai fara wa ki musallata mafruda sannan ku sai da sallah ta farilla wa atu zakata ku ba da zakata ku sai da sallah ku yi kiyamu layli na ma sai fara sannan ku sai da sallah ta farilla sannan ku ba da zakka wa qaridullah ku sai wa Allah rance, bi an tunkiku ma tuwa al-mafrud shine ku ciyar da dukiyar ku da abin da ba farilla ba kun san abin nan Allah subhanahu wata'ala ya wajarta sadaka kuma sannan ya wajarta abin da ba wani kyautatawa na daban wa a ati zawal qurba haqqahu wal misaki wal miskin abai wa zawal qurba wanda yake dan uwa haƙƙi ne dan uwanka makusancinka makwabcinka suna da haƙƙi gare ka Allah ya ce a ba ba farilla bane hadisi yace inna bil mali haqqun siwa zakati lalle cikin dukiya akwai haƙƙi wanda ba zakka ba haƙƙi na amma ba zakka ba to shine Allah yake ba kare billah haka da cewa Allah rance kuma rance wanda an mai kyawu ki an tunke ku ciyar da dukiyar ku ma tuwa al mafarud min al mal abinda ba farilla ba min al mal da dukiya zai sabila dai wato kada ka ce ba ka da kuɗi an ce ba zakata da aka magana ba ka ce ba ka da kuɗi idan ka ce ba ka da kuɗi da bi ka sa sahuriya ba ka kayo to abin nan da ka yi sahur shi na aka wadanta abin nan da kan mallaka ba na wani ba Na ka da kan mallaka shi na aka magana ka ba shi ta baya don haka kaka ce ba ka da kuɗi ana magana a taimaka a taimaki mutane a ga ayyuka alheri ana wadanta da an da haka na wani makwacin ka sai mai kuɗin shi ya kuɗi za a kan masu kuɗin ga yi musu wa'azi don musu wa'azi za su taimakawa kai da ka taimakawa nawa ka taimaka da shi yau jiya nawa ka taimaka ba sai da kuɗi da yawa ba abinda aka yi kana aka ce wa to nawa na kai wa ka ba sadaka yau kai ba ka san aljanna ne in ana maganar wa'azi ana cewa a yi aiki aljiri kaka dibi kowa duk abin da an kawo cikin cikin kanka ko mina na an kawo cikin cikin kanka to kai mai sauraron wa Allah ya gafarta mana ya ƙara mana abin nan imani da jama'a yace abin nan wa akaridu Allah akata hasana ku wa Allah rake mai kyau an yi kalbi daga dadin rai an yi kalbi bisa ga dadin rai kun gani cewa a basuwa da dadin rai nan gaba mun yi kusa mu hana kwamitin marayu yawo sai kusa ma hana mai yawo ya samu rishi zaune wanda ya wanda ya kaji ba zuwa da daɗin rai zai ya ba su amma yanzu sai ku tafi ya ce ya sha toka ya sha toka ya jikinti ya jikinti ya ba ta rai wani ya ɗauki kuɗi ya ba ku lada ko fara kasa da su kun ga ba ku taimaka ba ba ku taimake shi ba Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu saboda kamata yayi kwamitin marayu Sun buɗe ofis ko su samu ma'aikaci guda su aji mai amana wanda ya kai damar ba da wani abu naira goma ne murtala ya dai ya kai musu da kata ya zuwa abin da bai ba zuwa ya ya kai daga nan zuwa ba da kun samu abin da za ku ba zuwa ba ku ji yawo kuna rubu ba kamin shekara ne kun samu abin da za ku ba su sai ku yi wani haka ya kamata ku shi in kuka samu yan kuɗi yanzu ku ce bai yan kuɗi haka wa'anda za ku sayan abin nan mota itace ku kama ofis ku zube daren ku da wani mutum guda ku ɗauka mai aiki ya zanna nan wuri ana sai da ce naira arba'in ku ce naku naira talatin da biyar ba a ci ba kuma nan da nan za ku sai zuwa sai ku sayo ko da shekara kai kun tara kuɗin da za ku ba mara kun huta da zuwa kuna roƙon mutane da bai harara su da bai ɓace su ku Allah ya gama mana shawara sai aka ba ku kuma ba ku yi wa ma a kusa ku. Abin da kuka gabatar na alheri ga na kuma alheri na alheri yadda duhu inda la za ku za masa kamako ne a wuri Allah ko kairan da ku ya dara alheri min ma mimma ko a ɗauki dukiyar ku Ku yi aiki a alheri da ita ya yi alheri bisa ga abin da za ku mutu ku bari baya dukiyar da kun ka mutu kun ka bari ba ku da lada ko fara kaka da wata kun ka ciyar da ranku shi za ku ce sai in kuce lahira saboda haka huwa khairan ya dara alheri huwa wa huwa damiru masjid wa ma ba'dahu in lam yakun abin nan wa in lam yakun abin nan ko da bai zama wato abin nan eh, abin nan sarrafa eh, yake ko shi yawa nan da nan wallan ya kuma ma'arifa ko da bai zama ma'arifa ba yace ko bai zama ma'arifa ba yushbiha yayi kama da ma'arifa ce na bi min ta'rifi domin hanuwa abin na khairan daga ta'rifi anan wa zama a jira wa ya yi alheri wa a zama a jira, kuma lada ta ta yi girma a wurin Allah subhanahu ya ta'ala wata gajirullah ya jama'a jama'a ku bi sallar da tsunkai shekara guda kullum da magariba ya aka kama sallah sai sai amma ku ji abin da Allah ya ce musu wani kabiru la ku roki Allah gafara shi yasa ku gani annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo wajen sallah sai shi shiru Abu Hurairah ya ce ya Rasulullah ina tambaya na ga duk da wurin sallah sai in ga kai kafara har ma sai shiru yace ga isi gaba ni na ga Allahumma bayyana bayni wa bayna qadaya saboda hadarin da aka sallah sai annabi ya kaba sai ya ce gaba

اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اخرت وما اعلنت وما انت اعلم بي من انت المقدم وانت المعقل وانت على كل شيء قدير فليتي السلام عليكم كان تي السلام عليكم تي استغفر الله استغفر الله استغفر الله يريدون ان يصبروا حتى يجد الله هذا اللي يريد شيء ذا يبودا تدريسي فاضي يشتغل تكتيه تدريسي فاضي يروي تدريسي فاضي yana sallama kuma ya biyo bayan ya shiga baki don gudu in wani kuskure ya wasu ya wasu shi Allah ya gawa shi yasa sun yi sallar kan Allah ya ce wani gudun lafiya ko yawan ya shiga baki lalle sun yi sallah amma a yawan shi ya shiga baki inna Allah haka da rasu lalle Allah mai gafara ne lalle Allah mai rahama ne da mu'mini daga musulmai ya annal insan domin shi mutum ba ya tabu ba ta bi ba ya tsira daga sakaci baya tsira daga sakaci ko ka gani yana ta ibada wato ya yi ibada amma bai tsire mu sakaci dole ba saboda haka aka da damin lokaci ta'ala cikin tausayin Allah an tattaka bi ku yawan da yake ibadi bi jami'i a hawali cikin duka halayen ku ya ga bira lakum na Allah ya gafarta ya Allah ka gafarta ya Allah ka gafarta ya Allah ka gafarta Allah da darajar wannan sura da daukaka da mutuncin ta a wurinsa Allah ya ka gwada mana karshen ta ka gwada mana karshen wahala ko wani ne ta duniya da ta Allah ka gwada mana karshe ka gwada mana karshen hitintunnun Najeriya cikin matsalolin da na damuwa da Najeriya ka fama da darajar wannan sura Allah ka gwada mana karshen Allah ka gwada mana karshen Allah kuma ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka tausaya mana kai mana maganin duk wanda damuwa ko ciki sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ka samu yi ƙarshe mai kyawu ka samu cikin waɗanda kake yantawa yau kuma ka ba mu aljanna da sauƙi a ka shirya mana ɗiyan mu ka samu su albarka Ka aza su ga hanyar kamar da ya da mu da su ka samu yi ƙarshe mai kyawu ka kare mu daga sharrin dare ka kare mu daga sharrin yini ka kare mu daga sharrin maza ka kare mu daga sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da an da sauran halittu Allah ka tukiya mana ka asa mana a wala karshen سورة muslimin ke سورة suratul muslimin بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فعجر فلا تمنن تستكبر كسورة المرتسم ita ma kamar waccan tura da zan gabata wato asalin a tajassur ruta da tsaro don a yi lullubi da shi iya samson a wasu wa hamsin na aya tana da aya hamsin da shi ko da biyar wa mazuwa an ra'ayi jagora abin da take zamantakewa da na akhlaqi da dari tana koyar da kyakkyawan dabi'u ga mai da'awa wato wanda ke da'awa yana kiran mutane ga Allah to haka wannan sura tana koya mai halaye da ya kamata ya kamata da suwa kamin ya ga mai wa mai al-mulki ga mai da'awa mai wa kabla an yi shira da da'awa kamin ya shiga cikin da'awa da Allah ta'ala zuwa ga Allah وكيفية دعوة وكما يدعى كما تعي دعوة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتقين يا وانا ميل الجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأتلو المتقين وتجمع الدعوة في الدائم في الدائم أي أبنا التلفظ وتلل الجوا في الدائم وتو المتلفظ ya kai wannan almusallafi ko siyasi wanda ya lullube da tawayi inda na zuwa wahayi a lokacin da wahayi ya sauka da shi wato annabi sallallahu alaihi wa sallam waccan sura ta jiya ya ayyuha al-muzammil da ita annabi ya zama a amma wakka sura ita ko al-mudaththir da ita ya zama masu Allah sallallahu alaihi wa sallam wacce cikin da kun ce mai an kai kullun da yin inna umarni an ka ba shi da wasu ko aiki ne za a yi kuma wanda za ku biya Allah ya ce mai ya kai mai lusu da yawa ko ba shi min nika daga wurin kwana ka in mutu ya yi ka ba wurin kwana ya ka daga ba ba ka rufe tattar sura siya a ban lullubewa da kawai ga shi ma aiki ka sai zuwa wurin ba an zirri ne ga kun ga waccan Tura ya zama annabi da ita an ba shi umarni ya yi aiki amma bayan ya yi aiki ya cancanta yanzu ya zama na aiki saboda haka an ba shi manzon Allah da wata sura mai komin laila wato ga wata wanda ko kun ba an ji wai ki shagil bil na alladhi nasabaka Allah a shi ka shigala muhamin ka wanda Allah ya yi ka gare shi wa huwa al-izaru shine ai tafawifun nasi bin ta ka tsoratar da mutane akwai wuta in san yu'minu idan mutum imani kun ga an umarce shi ya tashi zuwa wa'azi da in mutum ya yi karatu ba zama bai cin mai ba duk wanda ya yi karatu ko dai ya yi zama ne ana saba ma Allah bai yi magana ba su faɗa da Allah ko ya tashi ya wa mutane gargaɗi ya shirya da Allah ya yi faɗa da mutane amma dai ɗayan biyu za a yi ko ka yi faɗa da mutane ko ka yi faɗa da mahaliccinka to ka yi faɗa da mutane ya yi sauki ka da musu abin da Allah ya ce ko sun ɓaci ka sun yi faɗa da kai Allah na iya maka magani amma in ka saba da Allah ka shirya da mutane mutane ba su yi maka maganin azaba Allah ya kare to sannan ya ci gaba da bayanin sifofin mai wa rabbaka fakaddir ka girmama Allah jirgin. idan za ka zama mai ka zama mai yawan ladabi da biyayya mai yawan a ga wangidan kar ka damu da mutane duk abin da za su cewa ka zama mai ibada a abin da a girmamawa ga Allah ka bauta mai kamar wanda ya ce ka bauta ta hanyar aƙida ta hanyar magana ta hanyar aiki ka zama yin abin da Allah ya umarci shi a mai girmamawa shi a girmamawa ka ga Allah ta zama ai azim A girmama Allah an shigar da shirakin mushriki daga shirkar da mushrikai sai mai wa'azin gaskiya kada kai shirka sai mai wa'azin gaskiya kada kai shirka mai wa'azi ka ganshi yana wa'azi yana sai da laya ba mai wa'azin kwarena ba yana sai da karhuna ba mai wa'azin kwarena ba mai wa'azin kwarai su ake ya tsarkake Allah mai wa'azi ya zanga dar da fara ba mai wa'azin kwarai na ba wannan qur'ani da kun tukan shi wato mun sawo shi da kuɗi da yawa jiya ta inda yawa a ji, mun nemi mutane su ba da gudunmawa amma har yanzu ba haɗa kuɗin qur'ani ba a ba da gudunmawa wannan kan da fara ke wai shi wai qur'ani na wai jiya a da jama'a ku ba ga kuɗin da suka biya shi yau ma nema a kai. Ni an je ma wani gari qur'ani za a sake da kuɗi ne irin wa'annan ba masu girmama Allah ba ne ba masu da awa gaskiya ba ne mai wa'azi na gaciya ba shi haka wanda ya baka fata shirka sarka ki tawayin ka annan najasa kowanne daga cikin ya dauka ki tawahi ne daga idan sawu idan tawahin ka so sauka daga idan sawu tsakanin ka da Allah mina na ka samu makarka in ba ka san ba ka shiga cikin da faka take in wannan ka mai jawo mai jawo abin gani ka jawo irin wannan da ka jawo abubuwa zuwa gare ya jawo maka haƙƙi da cikin kafa ya lake ma ga wani shi a fa'idar yin hakan matasa mu gyara wanduna wasu ya baka ba zai gire tuwayin ka ka tsarkake su ala na jata kai tsakir ha ta kai ta wato ta ka bari ta kai kasa ga idan sawu kai la hujjar al'arabi ya ba ta bani yadda larabawa ki jan tuwayen su kuya la a bisa ga takama a da wa rubama a sabat hana jansu da yawa a najasa shi jika tana iya samun tuwayen saboda haka ka tsarkake tuwayen ku tsarkake tuwayen kowa ya yi tuwayen babu laifi babu laifi idan suturan mutum ta kawo ga abin nan ga idon sawu ne babu laifi amma duk abin da ya wuce idon sawu ma asfala min ka abaini fa min nar duk tawahi duk wanda tawahi ne sun ka wuce idan sautan wata kuma hadisi ya inganta kuma wannan ba magana takama ba ko da takama ko ba mu takama ka sun kashe wuce idan sautan wata gaji saboda haka ku kama tawahin ku da kyawu kada ku ga wani wanda Allah ya subhanahu wata'ala ya shigar da shi ya yi abi ne wanda ya dama ya ja ku zuwa ga halaka aboki shi kawo tana ya kada Allah ya kare warrujiga mazanta da farahun nabi sallallahu alaihi wasallam bil autar annabi ya fassara mazantan nan da gumaka to warrujiga fahajo gumaka da al'adun masu bauta wa gumaka su kaurace musu ai tum ala ajri da dawoma ka kaurace ma gumaka da masu bauta gumaka da wala tamnun kada ka yi kyauta sassan kasiri kana neman ƙari cikin abin da ake so masu da'awa su kwanci da shi duk abin da za su yi na Allah ya halitta a yi biki yin biki nan da samari ka yi amma ba ga manyan mutane masu mutunci ba don rashin mutunci na biki kuna ganin wanda suka yi idan mutum ya tashi na shi aure ya ba ka tashi na ka aure ya ba ka naira idan ya tashi na shi aure ba ka ba shi ko yi ba ina rubuta takarda a aika idan ka rubuta samu ba amma abin da na ba su kun ga ba na kyauta ga ba kan ga rashin mutunci bai kamata ga mutanen kirki da haka aka ce da annabi kai kada ka ba da naira dubu kana neman ƙari mutumin kirki ba shi wannan da shi, da suka ce mutum rabi halin ai la tu da shay'a kada ka ba da wani abu kyauta ta tsalu ba a kasara mai don ka nemi wanda ya shi amma wanda bai da mutunci wannan rabi da shi shi bai da mutunci amma mai mutunci ba ya halitta ya ba da wani abu don neman ƙari abin da zai ba zuwa don Allah zai ba zuwa abin da zai ba zuwa don Allah zai ba zuwa don ya tashi ka tashi a wadda da ya sai mata gado sai abokin kana ya tashi a wadda da tashi ka ba ya su yi ba in ta mutumin kirki na sai hana gobe in ka koma tashi a wurin da wata yana da abin ma kuma yi amma mutumin kirki an da wa'annan da biki to shi ba yake ga wata annabi ne kada ya zama cikin masu don wata manawa ta duniya fa na an-nahyu alladhi huwa at-tahrim wannan hana kyauta don a ba mutum kwari wanda yake yin haka na haramun ne fasin bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke banta ga annabi shi gare ka haram ga sauran mutane makaruni ke haramun alai zuwa haramun ne ga annabi an yi wadiya shay'an ya da wani abu kyauta wayan ta zuri wata ya jira ta kamar ne da nagu ma'amuru sai shi an ba shi umarni sai ajmal al Ya yi dabi'u mai kyawu wa ashrab al ada da ladabi wanda ya kuma da wanda ladabi ba ta daraja ga wanda ba annabi ba makaruni ga wanda annabi haramun Allah ya kare wajen rabbika wala rabbika fasir wala nukira bin naqur فذلك يومئذ يوم عظيم Wani على ka ولربك kuma ka yi hankuri ga ubangijinka ala Ka yi hankuri ga abin da umarnin da ubangijinka ya baka wannan wayi da abubuwan da ya hani da abin da Allah ka yi to ka yi hankuri don hankuri ukkun a Qur'ani ya cika cewa wasu wuri wasbir li hukmi ka to hankuri ne. hankuri na daya ka yi hankuri kai abin da Allah ya sa hankuri na biyu ka yi hankuri ka bar abin da Allah ya ce ka bari hankuri na uku ka yi hankuri da kaddar da Allah ya kaddara ma wanda ba ta da zafi abubuwa uku ke ba su da rabo to Allah ya ce da annabi ne wani rabbi ka fasir ka yi hankuri saboda ubangiji kai za mu kira in an kai kuka don na gori sai abin nan ka hau bayan mu zaka da sura an kai kuka cikin kafa wa huwa al-qarn shine kaho annabka ta sani abu ta ta bi ya ayi da kowa da kowa zai yi tushen gabas fagalika wannan buta ai wakata abin nan na kuri lokacin bushin nan yau ma ranar nan badalin min ma kabla a yau ma izin murtada wa bainahu wa abin na wa bayyana wato li idabati ila gairi mutamakin wa qawlu mubtada yawma idin yawmun asir ranan nan wato rana ce mai tsanani ranar da za a yi buɗe kawo na biyu wal amil fi idza ma dalla alaihi al jumla ai ishadda al amr in an kai wannan rana rana ce mai tsanani al'amari zai yi tsanani gawa ala shi ga ne, mu'minai suna da sauki ranar kiyama amma kahire ba su da sauki na kiyama fiye da lalata ciki akwai ishara annahu yasiru ala mu'minina wato wannan yini yana da sauki ga mu'minai fi usri ga tsananin da yake da shi ga kafirai amma ga mu'minai yana da sauki Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama Wani وجعلت له مالا ممدودا وبنين جحودا ومعدت له تمهيدا ثم دمع ونزيد كلا كلا إنه كان لآياتنا حميدا Allah ya rukuni ka kale ni wa gida da na halitta shi ma da na halitta shi da shi shi kadai na abin na man kawo abin na min damiri abin na min damiri damiri man al-mahzu min khalaqat ai mun da wannan khalaqat da wannan na halitta mun farida shi kadai bila ahalin na halitta babu iyali bila malin babu dukiya ko kullu kafir shi ne ko wani kayi da Allah ya halitta shi da ya halitta shi duk alfaharin da kuwa ganin mutane na yi abin da suka alfahari da shi ba da shi an kare shi saboda haka kullu kafir da abin na ne, ko wani irin kare yuguni Allah wanda Allah ke wadata shi ila auladi ya bashi diya wal ya bashi dukiya wal jahi ya bashi alfarma da daraja wato kirhu an ni'ima sai ni'ima ta sa mai girman bai kafaru an imani sai shi girman kai akan imani misalu al-walid ibn al-mughira al-maqdisi kuma walid ibn al-mughira shi walid ibn al-mughira wato baban Khalid ne Walid mutum na da Allah ya ce matsayin bashi arziki gida ne duk inda ka yi da daga bangaren duniya in dai haya kamar ka da ka ka zo gida ne abincin duk da ka kaso shi ka ko kuma ka biya mai son nama da fahe na kaji shi zai ci mai son nama da wani na shanu ko na ma ko na tumaki ko na awaki shi zai ci kuma haka na ake babu lokacin da za ka duba ku mai son wani abinci shi ma shi ne babu nan da za ka duba ku abinci to shi ne yake gani shi ya kamata Allah ya ba manzo sai gashi Allah ya ba wani mutum mai kima a wani sai wata ya yi abiya shi abin da ya yi mai sahi ya ɗauki matakai don ya halaka annabi kuma gaskiya duk matakin da ya kai ya ɗauka ya ɗane salisu na amma dai Allah ya ni ya annabi na mutuwa kuma Allah ya annabi talibin wani ke mutuwa sai ya dawo shi na Allah ka magana ka banne da shi waje asu da gumala na sanya mai dukiya mamduda mai yawa ai mai fadi mustatilan wanda take saduwa eh, ko yaushe faruwa ta kai min al na noma wa da dabbobi wa tijara da kasuwanci wa banina mun ba shi biya ashara guda goma ko aka kala kohe da wannan shuhudan wayanda ke halarta kowace majalisa ya shaduna ma'abira suna halarta wajajen tarurruka kuma wata kuma shahadatu ana saurare shi da ko ya shaduna ko kuma suna halarta majami annasi inda ake taro shi ka a don daraja ce Allah ya ba shi da yawa saboda shi yanda aka ba shi babu wata majalisa ta gwamnatin kasar makka ba ce akwai ɗanai cikinta tun daga gwamnatin tarayya har gwamnatin ƙaramar hukuma duk wata gwamnati akwai da na ciki saboda daraja ce da daraja su kuma iyan da aka bashi da yawa wannan duka ɗaukaka ce Allah ya bashi gudanu wa ta'ala amma ba ta kare shi da Allah wa mahaddu lahu ne fada da mai ai wa da lahu ya da mai bil aiki ga rayuwa wal umri da tsawon rai walwala da iya yi shi faɗaɗawa sun mai da ma'u yanzu ya kibin shi mai addinin sun mai da ma'u ana aji da sannan iya da sun wai ƙara mai dukiya ba ba an yi hada alil iman ya ki yadda ya kaskantar da kai ne ga imani shi abin da na ya ki yadda ya kaskantar da kai ne lil imani bi da imani da ni talaban da ziyaratul don wai neman ɗaukaka wa rifa da ƙara ɗaukaka su kawai cikin mutane Allah ya kalla su ba mu ba da kuma dukiyar ba za mu ƙara ba shi wannan mai kuɗi yana so ne ya mallake kowa da kowa shi ne Allah ya ba za mu ba shi duk mutumin da Allah ya ba wadata ya dawo yana faɗa da Allah da wadatar nan tashi to in ba a yi hakkara ba ƙarshen ba. abin da aka tara zai kare. a dawo a walakanta kuma a kaskanta ba a rika Allah ba sai a samu taimako da Allah Allah ya ce ha za a wa ala zalika sai mai kari gaba da a azhara kufra dan ya bayyana kafirci wa adama shukuri ya bayyana rashin godiya na kana la ayati shi ya kasance ga ayoyin wani da mai girman kai ai ma'ani da mai kin gaskiya ya zama mutum ne mai kin gaskiya to saboda ko saboda kan kallaba mai wata azaba da ake shi musu sai mu shakkata wato wata wahala shine azabi na azaba tazadu fi kulli ya abin nan tana karuwa cikin kowane yini tana ƙara sa'uba wato wahala ko jabalan ko kuma an ce sauda wani dutse ne min nare cikin wuta ya da bi sai kayan ya hau sama ya kai sama kuma ya hau sai ya sulkuce ya fado ya fado da suka gare ya kandamo cikin wuta a abadan har abada da sarki to Allah ya ji ita zai saka mu mutumin da ya ba wa da bayan ya ba shi arziki kuma ya ce wani da arzikin nan shi abinda Allah ya tashi su da wa ta'ala Allah ga asma'ika al-husna wa Allah ka tausaya mana Allah ka gafarta mana dukkan Allah ka sa mai karshe mai kyawu Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta Allah ka tsarkake ayyukan ka na mu kuma ka mana Allah kada mai aikin banza Allah ka zauna da kasan malariya Allah ka zauna da kasan malariya duk wata hijira Allah ka kusa ta ita ta hanyar da za a bi a busar da wannan hijira Allah ka sanar da mahukuntar tarayya Ku ba su masana waɗanda za su faɗa musu Ku aza su ga hanyar da za a bi a shawo kan matsalolin Najeriya kawo da dare da sunayen ka Allah ka tausa yawa kuma ka ba mu ikon fara nan mutumin da ya kuma kuma da za da ya bai da ya shari'a ta zuwa in yana sun malice ya ba da na abinci da in yana in bai da da mutumin da bai da lafiya mai wanda likitoci suka tabbatar iri ne da waya a wani shi ma zo aka kai azumi guda ba zai yi azumi zai ba da tattalin guda sadaka da talakawa in yana in bai da an ɗauke Allah mai kamata ne, da da ke da kowa a yanzu, kuma nuna da tattalin na yanzu da tattalin na wajen da shi. ya ɗauke ke eh, in zai ta aza ga harshe na kuma daga kan harshe ta aza ga kan harshe don ta dan a ya ta ba annabi na zuwa kasuwa wajen su kai mabiyar su alkaki ta alkaki wannan mai zafi bayan suka ce sai sun dan lafa ya wannan mai zafi na in mai zafi na da mutum ya sai ya lafa an ce ya tofar kai a azumi ne laya da yadda ba ta Mutane da ke ɗauke da azumi ne da ya kama shi ya ce a kai shi allura ko allura da ya ce ina jin kwakwacin da ya azumi. Babu komi da allura. Ko ruwa an ka samu mutum da jiki ne da ya ce allura ta sa mai koran ruwa. da magunguna da kayan daji ciki irin wannan da ke zuci ka sa ba kun ne azumi ne za lafiya ɗauye in dai da lura ce ta sauci inda malamai suka yi ta istimaki abin da aka ci gaba shi ya ce yi istimaki duk wanda ya ci abinci da baki ko ya sha ruwa da baki ya sha da kankan da kankan ya haɗu sun yi istimaki azumi ne ya kai illa ne wajen kafara da da ya danganta ga yadda aka yi abin da ya kai amma dai sun yi da baki ya rubuta ya kai amma in dai ba da baki ba ne to babu abin ne lalata Allah ta'ala mutumin da ya nemi matar ta yi mani da ta da ta ta ta ya ɗauka amma ta yi da ta da to a sai an sai abin shi tsakanin su aka gane da abin domin matsala ce ta tsakanin miji da mata in ba shiga an kai sun kawai ba a gane wani abin mai eh, saboda ka sai abin shi su aka gane wani abin ita dai masu da ka tashi da shirya da ita na da Allah ya gabata kuma Allah ya shirya mijin da shi ma ya rika tashi da daddare kamar da na a haka za mu da ba da akwai halatta mutum da rana ya shafi ya halatta Ana sai bin maliki yana shawa kalli da shi da wasu sahabbai kuma da rana illa dai hadisi sallah aka rawaito ga annabi shi yana shawa to suna malaman hadisi amma abin da aka rawaito ga sahabbai ne ne ga yanzu kuka an tafe ya ce muka baya ga wani wanda ya sa wani wani abinci ya shiga cikin ciki dai amma ba da baki ba muka ce akwai to haka nan na abubuwan su da a ce akwai wata matsala wanda za ta sa ka ga magani ta goma da yi da wata rai sai ya lau azumin ne don baka ci abinci ga duk da ko duk cigawa guda nan na in wani abu da gangan da baki ne da gangan ya wani abu da gangan da baki ne wannan na da amma biyo babu da a kan ya tambaya mu ta da shi ne insha Allah akwai mutane da dama da ke kuma zuwa ne da shi da yayi da matsaloli da da da masu ta ba ta mun da ba da ta, da yake da shi da aure sai sai kuma wani da rana ya yi abinci azumi ne na ya ta da shi wanka ya ci gaba da ibada da azumi ne na ya Allah ya taimake mu kuma Allah ya salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka da Allah na ashhadu annaka